jam'i ne na at abinda ake nufi da at a wannan babi shine abinda za a ci wanda yake bukatar yanka ko kuma dukkan wani dangin abinci na cikin nau'ikan dabbobi ko tsuntsaye wanda yake bukatar yanka shi ake kira da suna at a cikin wannan babi da haka idan an ce al-at'ima ya zama jam'i kenan nau'ikan dabbobi ko tsuntsaye waɗanda suka halatta a ci da waɗanda ba su halatta a ci ba wato wannan babin zai kunshi bayanin wani irin dabbobi ya halatta a ci wani irin dabbobi ne bai halatta a ci ba wani irin tsuntsa ya halatta a ci waɗanne ne bai halatta ba cikin dabbobin da ke jan ciki waɗanne ya halatta waɗanne ne bai halatta ba ina ba kun fahimta sai ya fara da hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi wanda karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullu dinadin min as-siba' fa akluhu haram manzon Allah yace dukkan wani ma'abikin fiƙoƙi min as-siba'i daga cikin dabbobin da ke yin farauta fa atluhu haram to kinsa ya zama haram lafazin nab wato nau'i ne na hakori wato su larabawa hakora da ke bakin ɗan adam ko wanda ke bakin dabba duk suna da suna yi a wajen guda biyu na gaba na sama da na ƙasa ba guda hudu kenan ana kiransu da suna asfanaya bisa asfanaya sannan idan ka ɗauki ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu da ke biyo waɗannan biyu na zaman da na kasa ana kiran su arruba'iyya arruba'iyya daga nan gudan kuma idan ka sake bin gefen dama ka ɗauko ɗaya sama da ƙasa ka sake koma gefen hagu ka ɗauko ɗaya sama da ƙasa suna ake kira al'amiyab al'amiyab al'amiyab wato jam'i ne na kalmar nab guda ɗaya sai ake masa nab wato galibi dabbobin da suke yin farauta da bakin su sukan kama abin da suka farauta ne da wannan haƙorin na nan gefen dan ya fi ƙarfi ba da ranga ba ke yin farauta ba da wannan na gefe ko kai yanzu in za ka tauna kashi a bakinka da wanne kake fasa kashi <laughs> daga wannan na gefe saboda ya fi karfi guda biyu a nan dama guda biyu a nan hagu ina ba ta fahimta to dukkan dabbar da take yin farauta kuma take ya zanto tana da irin wannan ran to cin ta zama haram ina ba ta fahimta ka kaman zaki yana da irin wannan ran da masa tana da irin wannan ran da dukkan wata dabba wanda ka sani da wanda baka sani ba ma'aunin ka na cewa ya halatta a ci namanta ko bai halatta a ci ba ya zanto cewa tana iya farauta sannan kuma tana da irin wannan haƙorin iya farautar ta kadai baya hana baya sa ta zama haramu da akwai dabba da ta iya kaiwa mutum farmaki ta yi masa ta'addanci amma kuma ba ta da irin wannan haƙorin da haka ya halatta ina fata mu fahimta amma wanda duk za ta kaiwa mutum farmaki ko ta kaiwa wata dabbar da take kasa da ita farmaki kuma take da irin wannan haƙorin to ita ce ake maganar haramun ɗinta manzo Allah ce kullu bima bin min as-siba lafazin as-siba jam'i ne kalmar as-sab'u bi fathi wa dhammi al-ba jam'in sai a ce as-siba fa akluhu haram to cin irin wannan dabba ya zama haram wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa akhrajahu min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma haka imam muslim ya rawaito shi amma kuma ba daga abu hurairah ba a wannan karan daga da lafazin da نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي لاب من السباع سيقال وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي مخلب من الطير da kuma dukkan ma'abocin wato farauta mina tsaye da cikin tsuntsaye wato cikin tsuntsaye akwai tsuntsaye da suke farautar abu da yatsunsu yatsunsu na kafa da shi za su kama abu kamar shaho kenan zai yi kafa kasa sai ya ɗauki ɗan ko da mai da farkanta ko da abin da dinsa da dukkan wata dabba da take farauta da farkanta kamar su zalbe wanda zai zo ya kwanta yayi kamar ya mutu sai maciji ya zo kamar zai haɗe shi da ya sa ya fara haɗiyar kafar su kuma sai ya bude ya tafi sai kawai ya kwasa jiki sama idan ya sama jiki su kofi sai ya faɗo da ya mutu jike da sai to dukkan irin waɗannan tsuntsayen su ma haramun ne cin namun su nikhlaq shine farauta farce irin mai tsinin dan kafa daga kafar so da yatsunsa ga tsini sannan kansu da farce wanda ke zai iya takar abu da shi ya lahanta shi ina fata goma ita وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري wa rakhasa wannan hadisi an ga shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi Jabir yace na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kira da manzon Allah ta tabbata gare shi da iyalan gidansa ya yi hani yawma Khaybar a ranar da aka yi yakin a shekara ta bakwai bayan hijira ya yi hani an luhumil humuril ahliya cin naman jakai na gida wato jakin gida haramun ne cin namansa wa adina fi luqumil khayl amma yayi izini dangane da halaccin cin naman doki babbar magana kenan mun tafakun alaihi hadisin ko bukhari da muslim sun rawaito <laughs> wato <laughs> kun yi tarbo ta ba maka ita kauce mata yau kuma sai muka zo kan karatu babu yadda muka yi ba sai mu dan ba <laughs> lokacin da ake tarki din na sai wani rubuto me hukunci cin naman doki me hukunci cin naman doki to ga hadisin naman doki babu yadda muka iya bibi ta kansa wa azina ya yi izini fi luhumil khayl dangane da cin na halaccin cin naman dawaki domin suna alkhairi wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazin na imam al-bukhari yake wa rakhasa wato ya ba da rangume a iya cin naman doki ko ka ce azina ya ba da izini ko ka ce rakhasa ya ba da rahusa ya ba da rangume a iya cin wannan ne zance mafi inganci cikin dukkan zantukan da malamai za su yi dukkan wanda yake naman doki haramun ne ko ya ce ruhi ne wallahi tallahi baya da hujja ko cikin qur'ani ko cikin hadisi an fahimta ko ko da waɗanda suka ce karhanci ne ijtihadi suka yi ijtihadin da suka suka ce da Allah ya ambaci doki bai ce a ci shi ba a cikin suratul an'am ya ambaci dabbobi da ake ci wal an'ama a cikin suratul nahl kai wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun al an'am sune tumaki da awaki da shanu da raƙuma Allah ya halicce su a gare ku lakum fiha dif'un wa manafi a cikin su akwai abin da yake dumama muku ji kamar fatun su idan kuka ce za ku sarrafa su wajen yin takalma ko wajen yin safa ko wajen yin kofi ko wani abu ko kuma gashin su in za ku sarrafa shi ta hanyar kamfanoni na zamani da na'urori na zamani a yi bargo da shi a yi rigar sanyi da shi a yi hula da shi a yi menene dif'un din kenan ko kuma wanda yake duk sanyi da ake idan mutum na shan madarar shanu sai ga cewa mura ba ta kama shi yasa sai ga fulata ne ruwa ya masa duka a daji ga sanyin munturu yana tawo yana bin shanu amma baya mura kai kana cikin gari kana ta mura kana hancin kana ta yoyo saboda madarar shanu gif'un wa manafi kan taimaka wajen a samu daidaitaccen yanayi tsakanin zafi da sanyi a jikin dan adam lokacin da sanyi ya tsanani sai ta dumama maka jikinka ta yadda darajar zafin za ta kai yadda za ta iya mukawama na wannan sanyin da ke zuwa daga waje ta yi resistin din shi ta yadda ba zai cutar da kai ba wa manafi da dangin amfani mai yawa wa min hata akulu daga cikin su kuke ci wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun kuna ado da su lokacin da kuke dawowa daga kiwo da lokacin da kuke kola su ku tafi kiwo akwai ado mutum ya ga saniya ɗari ta tashi shi kadai ko tamanin ko hamsin ko ga shanu ga tumaki ga awaki har waka yake musu ba ka zurfin da yake cewa hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakkil anfus sukan dauki kayayyakin ku masu nauyi zuwa ga garin da ku ba za ku iya kaiwa ba sai na jibin goshi inna rabbakum larufur rahim lalle ubangiji mai rahama ne a gare ku mai jinkai ne gare ku sai Allah ce wal khayla wal bizala wa zina wa yakhluqu amma wal dawaki wal da alfadarai wal da jakai litarkabuha waɗannan dan ku hausu ne wazina kuma ku yi ado da su duk sarki yakan bunƙasa ne idan yana da adadin dawaki masu yawa ya hawa ranar sallah ce ya hau da doki kaza ya duba bargasa ya gana dawaki ga sunan ba iyaka to wannan dan ku hausu ku yi ado da su litarkabuha wazila dan ku hausu kuma dan ku yi kwalliya da su wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah zai halarci abin da ba ku sani ba nan gaba cikin na'urori da su kama jirgin sama da sauransu wanda yanzu ake sarrafa da waɗansu wanda sai nan gaba za a yi su ne wai kalku bala fa alamun shi daga kashin dukkan wata kila da nan gaba za a yi ta har kiyama ta tashi to sai malaman suka fake anan suka ce da aka ambaci waɗanda ake ci sai aka ambaci waɗanda ake hawa yana fata mu fahimta suka ce wal khayla wal bighala wal hamira wa dawaki hawa ake ba a ci can gudun al ne aka ce a ta'kulun su kuke ci to wannan inda babu wannan hadisin daga manzon Allah da wannan istihadin ya kai labari amma idan aka ce ga hadisi yake to kuma ba wani istihadin ka dan wannan shi wanda aka saukarwa da ayar ya fi ka fahimta ko kai ne ka fi fahimta sai zo yace a shi kaga sai ba ka da cewa kina a shi dan dole za ka ce kafin manzo Allah fahimta wannan ayar ba kuma idan aka kawo su waɗancan al'an'am aka ce a shi shikenan sai na Hausa sai na haura kuma tun da na mallaki raƙuma ɗari ban taɓa yin ko ɗaya na ci ba amma hawa nake na yara mu amma kuma a can gurin Allah bai lissafa su ba cikin hawa ya lissafa su cikin mai ci amma idan na hauna ya haramu ban yi haramun ba dukkan kokala dukkan malamai sun a akan wannan to ashe kowanne an faɗi bangare ne na amfanin da ake yi da shi saboda haka da aka zo kan waɗannan kuma duka ne dukkan wani bayani da alkur'ani zai yi idan ka zo daga cikin hadisai ka nemi ƙarin bayani to shine abin da zai saka yi fahimtar qur'ani din daidai wa daida da aka da zama zan Allah sai suka nuna ana cin doki suka nuna kuma jaki iri ne in na gida ne bai halatta a ci ba na daji ba mai zane din nan a baya ya halatta a ci shi ke na riga an huta وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد عن كربوها حديث عبد الله بن ابي اوفى على فكار الدابري yake ka zauna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato mun yaki tare da manzon Allah sab'a ghazawatin yakoki har guda bakwai na akulul jarat muna cin fara wato idan mun fita mukan ci fara ko manzo Allah yana ganin bai taba hannun ba sai wannan yana cin fara ta halatta ko halatta ta halatta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wa an anas radiyallahu anhu bi qissat al-arnab haka an karbo hadisi daga Anas bin Malik dangane da kissar zomo ne al-arnab قال يتي فذبحها wanda ya kama zan wadin sai ya yanka fa ba'atha bi warikiha ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dauki ya tsaya bayan ya gasa ko ya dafa ya aika wa manzan Allah da ita fa qabilahu sai manzon Allah ya karba karbar da manzan Allah ya nuna mai halal ne cin zaman zo mun kenan wannan hadisin shi ma muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi an gane ku wato abin da ya kawo rigima akan maganar cin doki ko rashin cin doki a lokacin nan wato akwai tasarrufi da mutum zai akwai abin da yake ko gaskiya ce akwai hanyar da zaka bayyana wa mutane ita sai su fahimci ta yanzu inda ba wannan littafin a gaban ku watan wata rana kawai na zana sai yau zan yi magana kan cin doki to wannan sai ya zama abin da za a ci saunawa a kansa aboki amma yau tun da babu littafi ne aka faro tun daga farko yau shekara nawa shekara nawa da fara karatu ma'ana shekara hudu muna cikin ta biyar kuma tun da aka faro ba a zo kan cin naman doki ba sai yau duk bayan kun ji duk me aka ce da aka zo kan wannan shi na sai zaune sauki mutum ya fahimta to duk lokacin da kake son ka fahimtar da mutum addini ba sai kake ka tayar da kura ba sai ka fara littafi ai kara kuma duk lokacin da muka zo kan hadisi zamu tattauna kai inganci ko rashin inganci kuma yana ko wadansu masalolin sai mu ce kuma a duba littafi kaza a duba littafi kaza duk kuma ɗaliban ilimi suna bin wannan waɗansu kafin ma su zo nan gurin da littafin su sun duba sharhin hadisan da za a yi kafin su dan su ji abubuwan da za a faɗa sun ci karo da na cikin littafin ina ne fahimta ina ne rashin wannan shine abin da ake so a tarbiyyance al'umma da ita amma idan kawai lacca zan kira wannan zo ce yau zan yi bayani akan halaccin cin naman doki wata rana in zan ce zan yi bayani akan cin naman daki ko ba littafi a gabana duk magana da zan yi ba ko ne zai iya rike ba amma yanzu kowa da littafi a kansa duk wanda ya gani ya ja layi karkashin hadisin kafin gobe da safe ya koma gida ya haddace kayansa da wani ya masa hayaniya go zai rufarin ne zuwa ga Ja'far ce malam Ja'far yace kaza karatu ranar kaza ko zai rufarin zuwa ga zuwa ga littafi da hadisi to wannan ita ce tarbiyya ta addini da ake so a bayar mutane amma idan mutum yana son ya kawo rudani kenan sai ya ta bincikawa idan yayi nazarin sa shi kadai sai ya dauko wani abu na rudani sai ya fasa shi cikin mutane gobe idan ta can ya faɗa jini ya wa'azi ya can ya faɗa to sai ka rikita al'umma su ba su fahimci addinin ba kai baka ba su tarbiyya ta addini ba ka sa saboda gangancin da ko tasarrufin da kai su karyata wani abin da ya inganta daga bakin manzon Allah shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ku yi wa mutane bayani ta hanyar da za su fahimta ku dora musu karatun da ya iya yi wa kwakwalan su karba so so kuke a karyata Allah da manzansa ne duk mai hankali zai ce ba na so a karyata Allah da manzansa so nake a yi imani da Allah da manzansa so nake a gaskata Allah da manzansa to haka ya kamata a yi kuma cikin abin da yake cin su ja'izi ne sai wani ya zo ya mummunan fahimta sai ya ce ai cin naman doki din nan sunna ne idan ya ce sunna ne dai ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi idan ko ya zama wajibi ma'ana idan mutum har ya zo duniya ya kuma bai taɓa cin naman doki ba yana da halin da zai iya sayan doki ko shi karo karo da wani yawa haramun kenan ba kaga anan mutum yayi kari cikin addini da mummunan sa ko yake duk sabanci ne yana nufin duk wanda ya ci doki yana da wani fifiko na lada wanda bai taɓa cewa baya da wannan lada kaga nan ba yayi kari cikin addini lokacin da manzon Allah ya bayani ba maganar sunna yake ko wajibi ko musabanci ba abin da yake magana baya wa mutane abin da yake halal ne su yi inda za ka zo duniya ka shekara ɗari har ka koma ga Allah baka taɓa cin doki ba idan ka ji za a tambaye ka cikin kabari ka ci doki ko baka ci ba to haka in baka ci kaza ba haka in baka ci lago ba haka in baka ci saniya ba an yi bayanin halaccin su ne amma ba sai dole ka je ka nemo ka ci ba a ɗabi'ar ka in ka zanto ba ka san ci shikenan sai wani ce dame to duk abin da yake bai kai wannan wajabcin da muhimmanci ba mutum ya zo duniya bai taɓa yin sallah ba zai kai labari gobe kiyama bai taɓa yin azumi ba zai kai labari to sai ka ɗauko waɗannan ababen wanda mutum ba zai tsira ba a kiyama sai da su sai ka yi rigima a kansu sai a fahimce ka amma idan ka ɗauko wani abu na jaizi har mutane su yi karo karo wasu rinka tara kuɗi a masallaci har wajen dubu ɗari dan su sai doki kuma su yanka su kira wakilin BBC dan Allah yanzu wannan ko aikin lada ne lokacin da kai haka bai kai ba dai ɗin ne ba san ka duka dan lokacin da ka aikata wani abu na ibada wanda kake bukatar lada a wajen ubangiji ne ne sai nan tawa to wannan shine inda akai kuskura amma mas'alar asalin ta halal ne tunda man doki amma inda aka yi kuskuren daukan cewa wajibi ko mustahabbi ko wanda bai taba ci ba wato baya daidai da wanda ya taba ci ta fuskar falala wanda yana da lada wanda ya hasara wannan lada ko sai a mutane da kiran wakilin BBC da kawo hayaniya wannan anan kurakuran suke sai kuma waɗanda suka fi wannan kuskure da suka zo tajin yara su kuma sai suka ce su kuma gaba ɗaya haramun na ga wata fatawa da wani kwamitin fatawa na jama'a sassan islam aka zo da waɗansu mutum wani malami a nan garin wani malami a borno wanda suka je sokoto suka yi shirme suka ce haramun ne kaga wannan shirme ne sai a musu dariya a inda ake binciken ilimi sai sun dauka kawai da shekarun su za su yi za su yi fatawa in shi ku da ilimi ake shekarun ba ba da shekaru inda shekaru ne ba ga natije nan ba da yawa a gari birni da kawai sai su ta fatawa ba mu ba da shekaru ake fatawa ba da bincike da ilimi ake fatawa Allah gane ta wallahi sai gani wai har mutuwa su cikin harshen turanci da harshen Hausa wai fatawar da Islam idan aka gani a wata kasar da ya za a yi mana ce wannan ne malaman mu ne yan fatawar mu kuma tun fatawar mu kenan dan da kaga ni kaga shirme a ciki da kaga ni kaga jahilci ya bayyana cikin takardu tun daga shafin kan farko har karshe babu inda babu jahilci Allah rufa mana asiri wallahi yanda dattijan nan za su yi in suna so su rufa kansu asiri su dawo su yi karatu na gaske kuma su tuna tsoron Allah cikin lamuransu amma in ba ka fahimta suna zage wasu kan su zage wai yara sun kawo rigima an kawo menene ba wanda rigima yi mana bayani da zamu fahimta ba mu littafi kawo aya kawo hadisi yadda za yi tara tun fije in fardu min Allah rasul ma kai kai balagana da shekaru ka dade kana yi da wannan ba shi ne ba wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an qatl arba'in min ad dawabi. manzon Allah sallallahu ya yi hani dangane da kashe nau'ikan dabbobi guda hudu idan an ce addabba dukkan abin da ke tafiya a ban kasa sawa'un jan ciki yake da kafa biyu yake tafiya da kafa hudu yake tafiya sunan shi dabba dan adam ne ko ba dan adam ba a lafazin a larabcin alqur'ani dabba ta tafi komai cikin halittun da ke tafiya a ban kasa Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum وما من دابة في الأرض illa على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير كذا دابة أنا تشفي كوة تشفي متون تشفي tsuntsu ta shafi dabbobi da muka sani saura manzo Allah ya hani dangane da kashe dabbobi guda hudu na farko annamla tururuwa ba za ka kashe tururuwa ba na biyu wan nahla kudan zuma ba za ka kashe kudan zuma ba fahim ga albarka ta tare ita ya karbi wani mutum ya sharaba mukhtalifun alwanuhu fihi kifa'u lin nas ka kashe ta wal hudhud da kahuhu ko al hudhuda ba za ka kashe shi ba was surat to wannan surat din ne ban san shi ba da Hausa amma bari in faɗi suka ce kamar da gani a kamusin larabci suka ce wani tsuntsu ne mai katon kai da dogon baki an fahimta ko kafin kai yake da shi da dogon baki sannan kuma yana da fuffuke manya-manya sannan cikinsa launin fari ne bayansa kuma kore samuwa <laughs> ai ba ka take ba kun gane sannan yana bin kananan tsuntsaye ya farauce su ya cinye ba wani bashirin gandun daji ne a nan eh ita eh, wato kana nufin akwai shi a wata kasa a nan babu ne ba hmm. maki ba mamaki a samu wani nau'i na tsuntsaye a waɗansu kasashe da munan bamu da shi balantana mu ba shi suna ko ya kasance muna da su a nan gudun su kuma a can ba su da shi akwai irin wannan bambanta ba wani wani ɗalibi da muke karatu shi a jami'ar Madina yake tambaya ta ka taba ganin rakumi haka a fili shi tun da yake a duniya bai taba ganin rakumi ba akwai wani kuma aka zo ana aka ce giwa aka yi ta kokarin fasara masa yadda giwa take ya kasa ganewa bai taba ganin to akan samu irin wannan ko tsuntsaye ko abin da in banda yanzu ma da na'urori suka yawa ta hanyar talabijin da menene mutum zai iya ganin abubuwa da yawa amma in ba haka ba sai ka samu akwai abu a nan babu shi a nan gudu wannan dai shine as-surat haka sifarsa take a kamusin larabci an gane ko maza Allah ya hana cin waɗannan dabbobi guda hudu kai kashe su kai to halat haram hana kisan su ya nuna haramcin ne cin su domin ba za a ci su da rai ba da ya hana a kashe su ma'ana ba za a ci ba kenan domin duk abin da aka ce kace na ya halatta ne kenan a kashe shi a yanka shi kenan ko a sarrafa shi ba ta hanyar yanka ba kamar fara da za ta mutu da kanta ba da wata ne za ka yi kenan kana da yanzu ya halatta mutu da ai ita ruwan zuma din daban amma shi kudan zuma din ka fara yadda ake fara fara ka soye ka ci ya halatta shi ne muke gaba da yawan yau wannan wata matsala ce ta daban wato akan faɗi asalin hukunci a shari'a sai kuma a faɗi wani hukunci sabo wanda larura ta haifar da shi yanzu kake waɗannan nau'ikan ababai da aka ambata nan guda hudu me matsayin kashe su a musulunci haramun manzo Allah ya hana kashe to sai zan to za su cutar da kai kamar zuma ta zo za ta cutar da kai ya halatta ka fesa mata wani abin da yake zai kore ta ko ya kashe ta a lokacin dan ceton kanka sai su ruwa ta fito a tsakiyar gidanka ko tsakiyar ɗakinka ya halatta ka fesa mata magani dan ta abin ko ruwa ta zo ta yi taimaka gidaje a gona za ta lalata maka gonarka dan duk inda kake za ka ta lalata wurin sai ka sanya masa magani don ta kaura ta koma muje waje to wannan larura kenan amma ha kawai mutum ya zo ya kashe ba tare da wani dalili ba shine abin da ke ina ba da gun fahimta wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibn Hibban hadisi ne sahihi وعن abi ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد qala نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه احمد والاربعه وصححه البخاري وابن حبان wani hadisi an karɓo daga ibn abi ammar Allah shi kare da gare shi ce kuntu na ce da jabir dan abdullahi abdabu sayyidun ri lafazin abdabu da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da kura ita ce abdabu kaga kishiyar fassara da muka saba azzibu shi ake fassara kula da shi wanda azzibu kuma kirkeci ne wanda yayi kama da kura amma ba family dai bane ba akwai kamar ne a ganin ido shine azzib an gane ko a abbabu shine kuma wato kura waɗansu kuma suka yi kishiyar fassarar haka to azzibu dai ita ce kura abbabu shine kalke to cikin biyu idan muka samu wanda ya san daji sosai wanne ne yake ya sai kai wa tumaki da awaki farmaki kura ko kirkeci wanne fi barna a ciki kirkeci wanda wanda wanda ya ji barna da tumaki ko garken awaki ko garken tumaki to lallai shine azzaib wato wato idan mutum ya gansu inda ta fuska ne zai ga sun yi kama da juna amma abin da ke faruwa ta bayan su kura daga baya a dudduke take ko ba gaba amma shi ko a dage shi kirki kuma ya zubar na kamar da suka wallahi ne haka wani malamin mu ya faɗa mun idan fassaran ta yi daidai shi ne in ma ta yi kuskure <laughs> Allah ya ba gabara eh ni da na fi gamsuwa da cewa azzibu shi ne kirkeci bazu kuma kura an gane ko to to bari mu ji hadisin tun yanzu mu dauka cewa kan kura kura ita ce ake kira da me abbabu a wannan fasara daga nan idan wani je yawan bincike ya kawo mana kishin haka sai mu karba nan gaba amma dai a yanzu wannan shi muka rinjayar a nan gudu abbabu wato kirkeci kenan a'a kura kenan azzibu shi ne kirkeci a kuntu da jabir ibn abi ammar yace na ce da jabir dan abdullahi abbabu kura sayyidun huri shin a bar farauta ce ya halatta a farauta ta tuna manta qala na'am yace eh ya halatta kuntu sai nace da shi qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne faɗa hakan ko ijtihadin ka ne kai jabir qala na'am yace eh manzo Allah ne faɗa ma'ana cin naman kula ya halatta kenan rawahu ahmad wal arba'a wa sahahahu al-bukhari وابن حبان eh kana da shiroki ya yi kyau ma'ana kula tana farautar tana farautar ko ba tana da fikoki to wannan shine malamai suka ce wancan hadisi na kullu zinabin min as-siba fa akluhu haram am ne baro kura daga cikin su a halatta khafi wala ta arba bain al-am an turo ta ne daga cikin dangin umumin abin da yake haramun nan sai aka ware ta ita kada aka ce ita halatta irin yadda aka ciro ahli kitab daga cikin dukkan jinsin kafirai aka ce ya halatta su yin kansu sauran kafirai kuma aka ce ya halatta amma bai dan an ce kansu wannan bai nuna cewa sun fita daga cikin sahun kafirai ba ha kura ma dan an ba da halaccin cinta wannan bai ce daga cikin zainab min al-tibai amma tana da hadisin ta khas la ta'arudu bayna wal khas an bayyana ku wannan hadisi rawahu ahmad wal arba'a wa sahahu ibn hibban وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ an karbi hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi shi Abdullahi dan Umar an tambaye shi dangane da al-qunfus al-qunfus zuciya kenan وعلى تأتكم في الكوبي على توا فقال سيدي قل لا أجل فيما أوهي إلي محرما الآية في كرم تونا آية ليش نجد تونا آية إذا نجد أبن دبايك شيئا تونا آية بحل لي أنجانكو لا أجل فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مفتوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به faman sirra da bashin wala adin fa inna rabbuka ghafurun ila yasri ma'ana ababai guda hudu wannan aya ta nuna cewa shine haram ne na farko maita na biyu damun masfuh na uku lahmu khinzir na hudu wato fisk uhilla da ghairin lahi abinda duk ba a bashi sunan Allah kai ba to kaga anan kuntum ba ta cikin wannan jerin sai abinda Abdullahi da Umar ya fahimta kenan fa qala shaykhun indahu sai wani dattijo a wurin sai yake da shi sami'tu abu hurairah ta yaqulu naji abu hurairah yana cewa bukira inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an ambaci dukiya ko wajen manzon Allah fa qala manzon Allah sai yace innaha khabithatun min al-khaba'ith khabithatun min al-khaba'ith yace khabitha ai mummunar abaci min al-khaba'ith suna cikin munanan ababai fa qala ibn umar sai abdullahi da umar yace idza kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hadha in in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hadha in manzon Allah ya faɗa haka fa huwa kama qala to abinda manzo Allah ya faɗa shine magana ta wata ku aje ta gefe guda in manzo Allah ya faɗa to amma yanzu inda hadisi yake shi wannan hadisin da'ifi ne akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa isnaduhu da'if inda hadisin ya inganta ba na naman gunkiya ya zo ne haramu amma yanzu tun da babu da hadisin da ya inganta tana na a matsayin ta na halal wani waje zai haramta ta tun da ba ta shiga cikin zina minas min ba ta shiga cikin zai khalabin minas as ina fada an fahimta yanzu duk wanda ya da'awar haramta sai ya ce kawo hadisi in ya samu ya kawo wani hadisin ba wannan ba kuma wancan din ya inganta to shike sai a karba a ce to haramun ce amma in ba haka ba sai tabqa alal asl sai mu dauka cewa kawai halal ce na'am sai muka fasara wannan khabita inda kitani yake yayi ban tsaya dogon bayani akan khabisa don batun da hadisin da yake ne amma inda hadisin ma ya inganta ba sai mu zo mu ta rikici akan cewa khabisa ya nuna ta zama haramun domin khabisa ba nuna ta zama haramun domin da manzo Allah ya siffanta tafarnuwa cewa khabis amma tafarnuwa haramun ce ba haramun mace ba amma manzo Allah ya siffanta ta da khabisa ce al kuma an gane ko sai dai kai abinda malam dauda kake so ka ce wato khabisa bin anan ta zama aljana kenan min al-qaba'is ba lalle bane ta zama haka sai zanto tashbihi kamar yadda manzo Allah ce al-kalbul aswad shaytanun bakin gare da mutum ya gani sai ce ya dai shaytan amma tashbihi ne ina fata an fahimta kamar kuma lokacin da manzo Allah ya hau dokin Abu Talha ne yace laqad wajadtuhu baharan yace ai kogi ne wannan dokin abin da yake nufi wajen ne gudu ita tana da abubuwa da yawa mm. Mm. za ka kawo busha idan ka zo ka kirka hmm. da ƙwarya sai ka neme ta ka rasa wannan haka ne ni ma na gani da ido na wannan idan aka kife ta ko da tukunya ko da wani abu to ba za ka zo ka same ta ba ba an dawo duk wannan abin da take da shi na shi'umci ba shi ke nuna cewa ta zama haramun ba sai kana da nasi yau ai eh, amma yanzu wannan gaskiya mutum zai tsorata ka kibi abu ka zo ka nemi da ka rasa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها وانا ديتي ان كربوه دا عبد الله دا عمر الله سي قاري دا غريبي يتي من دان الله يا هاني دا جند الجلالة با وسا وانت سننت الجلالة اما لفظ الجلالة صفاتي تي تدكا دبا دكي تنجسة نجسة ko raƙumi ne yake cin kashi ko tumaki ko awaki idan suna cin kashi ko shanu ko kaji duk dabbar da ke cin najasa to ita ce ake kira jallala an gane ko abdullahi da umar yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jallalati wa albaniha manzon Allah ya hana cin dukkan dabbar da ke cin najasa kuma ya hana shan nonanta ma'ana idan kana da kaji da suke yawo a nan cikin gari ko kusa da bayan gari suna cin najasa to ba za ka yanka wannan kajin ka ci ba hmm? haka ne idan kana da tumaki da awaki cikin tumakin ka aka samu waɗanda suke cin da zisa baya halatta ka ci bayan halatta ka shanu da su haka shanu haka awaki duka ko ta wace ce ba wace yakan nan ka eh ba ji ba in ka sayo ai baka sani ba abinda baka sani ba ai ba za a hukunta ka da shi ba ka je ka sayo kaji ba kai kake wace ta ba wannan ba za a ce ka tambaye mai ita shin tana cin najasa ko ba ta ci ba ba wanda zai ka wani tambayar ka je ka yanka ka yanka a tun da aka ce ya lafiya ba dan mutum zai sayar in mutum ya san tana cin najasa ba zai kama ta je sayar da ita ba ina jinka eh, ku tsara da na mu ji ya yi bayanin wa'annan cewa hmm. magana sai bin najis eh. ya ka dauka kamar idan mun zama abin kenan na hmm. amma da ne ta taba ne wannan da mun ko abin da za yi shine kawai ka dauka nemo asar na sahabbai sai ka huta asar din sahabbai abin da suka nuna waɗannan dabbobi da suke cin najasa haramun ne cin in ko har ana so a to sai suka ware raƙuma da shanu a tsaure su ko a killace su a wuri tsawon kwana talatin ta yadda ba sa cin komai sai abin da yake hakulla kaga wancan najasar da suka ci yanzu ta ne ta riga ta fice daga jikinsu yanzu suna cin abin da tumaki da awaki suka ce wannan tsawon sati guda kaji tsawon kwana uku a killace su cikin wani afurki ina ba ta fahimta ba sa cin komai sai tsaba da abin da yake ba da ba har kwana uku to na da ta riga ta kauce shi ke na mutum ya riga ya huta eh shikenan duka abin da yake kaji ko dangin kaji domin kamar zabi kamar agwagwa kamar taratala duk ba dangi dai bane ba a ɗauke sa haka cikin na riga huta a ba na sahabbai sun nuna haka waɗansu ma kamar abdullahi da umar shi na ganin ko ma raƙumin ne ko ma menene ba sai ya kai wata ɗaya ba kai dai dan ka ɗaure shi kwana uku ya wadatar haka abdullahi da umar yake gani kamar yadda asar ɗin sai ke cikin wato musamman na abubakar ibn abi shaiba ina fata mu fahimta maganar da ka faɗa tana da ƙarfi ta cewa idan an lura mai tafi ci dan a kodin ta zanto galibin abin da take ci shine mai najasa a kodin ta zanto galibin abin da take ci ba najasa bane amma in ta ganin ta kuma zaka to amma dai fita daga shakka shine mutum ya ɗaure ta din wannan tsawon lokaci shine ya abin nan dan ga yadda sahabbai suka bata za su bambance tsakanin mai ci da yawa ko mai ci kaɗan ba kadan ba to mun gama da ko hadisi na gaba wannan hadisi a al-arba'a illa nasai malama hadisi in yanzu sun rawaito in banda da sa'i wa hassana wa tirmidhi imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wa an abi qatada radiyallahu anhu hadisi ne sahihi wa an abi qatada radiyallahu anhu bi qissati al-himar al-wahshi an karbo hadisi daga abu qatada Allah shi kare da a gare shi a cikin labarin jakin daji shine al-himar al-wahshi fa akala minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aka wa manzon Allah sai ci wannan sai cin jaki na daji wato halal ne muttafaqun alaihi إمام البخاري ومسلم بسروت ونادي وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه an karɓo hadisi daga asma'u bintu abi Allah su kare da gare ta tace lokacin manzon Allah mun soke doki irin yadda ake soke raƙumi fa kan Allah ko muka ci kayan mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito <laughs> wa ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga Abdullahi dan abbas Allah su kare da gare su kale yace ukila dabbu ala ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ukila dabbu an ci damu shine ad-dabbu ala ta rasulullahi sallallahu akan kabakin manzon Allah wato wadansu kabakin shine kayan abinci da aka kawo wadansu ne suka dafo abin nan damo suka aikowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo gaban shi aka ajiye sai bai ci ba sai kawai bin wani ne da gaban sa. ya kalli manzo Allah ya manzo Allah bai ce ko sai da dauka ya ce ga manzo Allah ya kare sai cikin shiga da cin kayan sai aka ce da manzo Allah me yasa baka ci ba yace babu shi a garin mu da haka ban saba da cin naman sa haramun ne ce ba haramun bane amma babu shi a garin mu da haka ban saba da cin shi ba an gane ko to shi damo yana da ban mamaki cikin dabbobi cikin dabbobi shine suka ce wanda baya shan ruwa eh, in dai samu iska mai sanyi ya shaka shi kenan ba sai ya sha ruwa ba kuma cikin kowane kwana arba'in so ɗaya ke yin bawali ɗigo ɗaya ɗin saka sannan kuma cin namansa yana ƙara ƙarfin mazakuta har waɗansu ma masana suke cewa bai kamata ka ci da yawa ba don ƙarfinka idan kana cin naman su da yawa to ƙarfin ka zai yawa har kam ƙarfin iyalinka an bai da kawai dai na'am kuma idan sanyi ya zo idan ya shiga ramin sabaya fita sai sanyi ya wuce sai shiga ramin ya shiga kenan a sai an gama sanyi sannan ya fito a ina da dabarun a tururuwa ma take da dabaran ajiye abinci ban nasara ce tururuwa ba abincin shekara take ajiyewa to ban sana kuma dango ba yana da abubuwan mamaki masu tarin yawan gaske wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن كذا حديث عبد الرحمن ابن عثمان القرشي الذي قال الدادري أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أن كذا حديث دقاء عبد الرحمن بن عثمان القرشي يتي أن طبيبا وللكتا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبئي من الله عن الضفدع دنجني دقاء يجعلها في دواء ya halatta ya dauki naman kwado don ya sa cikin magani a hada wani magani fa na an kadda ya manzala ce bai halatta kashe su ba ma'ana tunda bai halatta kashe su bai halatta mai cin naman cin naman kwado kasan akwai kwado akwai kuma wani mai kama da shi wanda birdin digigo wani garin sai su suke fasiyaniya sosai a nan Najeriya ba na so ba gudan garin mai garin garin sai na ce musu kaza amma na makaranta a garin sosai yake cin wannan eh ni dai ban ce ba ku kuke haɗe da ni ban ce ba <laughs> ni ban ce gumel ban ce haɗe da wannan gurin kuka faɗa <laughs> to kun ga dai manzo Allah ya hana babu saidi wa zaba'ihi babin da yake magana dangane da farauta wa zaba'ihi da kuma yanka الذبائح jam'i ne na zabiha الذبيحة dabba da ake yanka ta yaya sifar yanka din take عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او صيد او زرع انتكس انتكس من اجره كل يوم قيراط متفق عليه an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah yace man ittakhadha kalban dukkan wanda ya riki kare ya ajiye a gidansa illa kalba ma shi yace sai fa in kare ne wanda zai rika raka dabbobin ka wajen kiwo aw saidin ko kuma in kare ne wanda zaka yi farauta da shi aw zar'in ko kuma in kare ne wanda zai rinka maka gadi na gonarka amma in ba haka ba kuwa in tukisa min ajrihi kulli yawmin qiratun kullun sai an rage maka gurgurdan qirati daga cikin ayyukan ladanka kawai aikin ladan da ko qirat a ajiye saboda ka ajiye kare a gidanka amma sai mutum zai amfani da shi ne daga cikin hanyoyin nan guda uku babu laifi idan mutum zai amfani da kare don yin farauta idan mutum zai amfani da kare don mai tsare maka dabbobinka idan mutum zai amfani da kare don saboda eh wai wa tsare masa gonarsa a tun da ya kawo a wancan lokacin su an san sai amfani da su wajen tsare musu gona sama da yi gida sai maza Allah ya bayani gurgurdan yadda halayen mutane suke a wancan lokaci a yanzu idan ka ajiye shi a gida dan yi maka gadi babu laifi ya shiga cikin tsare abin nan domin da shanu da gona da zai tsare maka duk ba dukiya bace ba to gida ma kuma dukiyar ka ce a ciki da haka idan ka dauka shi ma nan gurin baka cikin wannan haramcin amma a ce kawai ba gadi yake maka ba kai dai kayi sha'awar lukan kare ne to kullum za a rike maka kiratu daga cikin ladan ka to bisa manzo Allah bai ce ka kawo da musa kai maka zaki kai maka gadi ba ko ka kawo kura ko ka kawo zaki wanda sun fi kare karfi to matsalar su shine ba su da alƙawari irin kare shi kare cikin dabbobi ba wanda ya shi alƙawari kafin dai ka sami alƙawari irin da kare zaka tafi sannan shi ba zai bunkasa ba ya zo ya cinye ka amma duk wanda ya rena zaki kam wata rana zaki <laughs> ya zai mu yarsa kun ci magana da gari to ba lantana da masa duk wadannan ba su da alƙawari shi ma sai dai waɗansu karnuka irin wanda ake kawo inda kasashen waje masu faɗan nan su ma suna da matsala in sun girma da yawa sai dai mutum ya harbe su saboda faɗan su yayi yawa suna iya farautar mutum wannan ya na mun um, <laughs> a cikin abin da al-Imam kurkubi qurtubi mai littafin al-Jami' al-Ahkam quran malami ne sosai a mazhabar malikiya a karni na biyar haka zuwa da shida to imam al-qurtubi mutum ne wanda yake gashi da tsawo gashi da jiki sai aka kira wasu wata rana zuwa bayan da wani darasi inda zai bada darasin kan dutse ne to kan gashi babban mutum haka da kiba wajen hawa dutse ya fere yana hawa <coughs> wato ya zauna sai hakiki ce ta ya kasa numfashin sai rata in da haki ne sai fasara ma ya kama sulhu kama saul qauli in ta amina alaihi yalhas kuma ya yalhas sai zo da yake malami ne ya sa abin da ke sai kafin ya ce sai ce alkal sai ya ci gaba da fassarar ne alkal a cikin kafin din larabci wata dabba ce mai kaza mai kaza mai kaza mai zafin kal wato amfanin kare da abin da kare ya fice da shi ga rikon alkawali ga kaza ga kaza yayi eh, ta kawowa har ma ya mantar da su ne suke ciki saboda Allah ya ba shi fasaha can gurin sai ce in markare guda ɗaya ce idan aka yi kare sai masa idan aka yi bako sai masa haushi <laughs> kaga biyo ne da su karnuka su <laughs> cikin hikima ga gaya mutuwa وعن أبي بن هاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga Adi bin Hatim Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah ya ce idza arsalta kalbaka idan ka tashi shuna karanka dan ya kamo maka zomo ko ya kamo maka abin da kake son ka farauta fadhkur isma Allah alaihi sai ka ambaci sunan Allah abin da kake masa ish kama sai ka ce sai fita a kana ganin zomo daga nesa kana son ka kamo shi sai ka saba wa karanka training din zaka bashi wurin zaka bashi da kace bismillah zai fita guje an gane ko tazkur ismallah alaihi ka ambaci sunan Allah akan shi fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahu idan yaje kamo wannan abin farauta din ka je ka riski abin da rai bai riga ya mutu ba sai ka kama daga bakin sa sai ka yanka wa in adraktahu qad qatala in ka samu ya riga ya kace wannan abin wa lam ya'kul minhu bai riga ya ci komai a cikin sa ba fa kun fa kulhu sai ka karbi kanka ka je ka fede sai ka ci kayanka ba mu kashe wanda ya daidai da yankan kan tunda kai bismillah lokacin da kai me ka tura shi wa in wajadta ma kalbika kalban ghayrahu wa qad qatala fala ta'kul in ka je ka samu ka shuna ka ka ce bismillah ashe can wani ko ya shuna ka yanka shi ko baka sani ba ya bismillah ko bai ba sai su biyu suka kama wannan dabbar ka je ka samu dabbar ta mutu to ba za ka ci ba an gane ko fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu dan baka sani ba karanka ne kace wannan abin farautar ko wancan dai karan da aka turo in karanka ne ka bismillah amma wancan fa baka yi bismillah ba ba haka baka tabbas akai wa in wajadta ma akal inam har shine wa in ramaita bi sahmika idan ka tashi yin jifa da mashi dan ka jefi barewa dan ka jefi zomo dan ka jefi dukkan wani abu da zaka jefa da mashi tadhkuru ismallahi ta'ala tadhkuru ismallahi ta'ala an bata sunan Allah ka ce bismillah sai ka jefa an gane ko fa in ghaba anka yawman falam tajri fihi illa afara sahmik lokacin da ka jefa mashi dabbar tana ta tafiya mashin na binta yana cakarta sai ta tafi wani wuri sai ta je ta fadi ka zo kai ta bincika ma ina take har ka zo ka same ta ka samu ko mashin ka ne kawai a wurin akan wannan dabbar fakur in eh, shi ita yace to sai ka ci in kana so wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i inda ka jefi dabbar da mashin ka sai kuma ta je ta fada ruwa sai ta mutu a ciki sai ka zo ka same ta fala ta akul to ba za ka ci ba dan ba za ka baka sani mashin ka ne ya kashe ta ko ruwa ne ya kashe ta in ruwa ya kashe ta ta zo ne in ko bashin ka ne kace da zama halal to yanzu rashin wannan tabbas ne shi yasa ba za ka ci ba kun ga ladabin sarauta cikin addinin musulunci kenan ba sarauta irin ta yan tauri ba ba je ana kashe kashe ana kidan gangi ana muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu muslim wannan lafzun muslim ne وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الميراض an karɓo daga adiyin radiyallahu anhu yace na tambayi manzon Allah an saidul mi'rab menene al mi'rab yayi lamba a ƙasa sahamun bilarish mashi wanda baya da kunnuwa tsinin mashi kawai kasan san mashi guda biyu ne akwai mai kunnuwa haka akwai ko mara kunnuwa kawai tsinin kan ne haka to shine al-mi'raj kenan wa inna ma yusibu bi ardihi wa qila innahu asal fi tarfiha hadida yarmi biha as-sa'id wato abinda ake nufi da al-mi'raj kenan mashi wanda yake baya da kunnuwa wato sai tsinin kan wadanda suka ce sanda ce asali daga kanta kuma sai aka sa karfe shine al-mi'raj na tambaye manzon Allah yin farauta da sanda wadda a kansa an sa mata wani karfe dan ta kashe idan ta samu abu fa qala sai manzon Allah ce in asarta bi haddihi fa kul lokacin da ka jefa in ka samu abin da tsinin kan wanda ke shine karfe din fa kul to sai ka ci wa in asarta bi ardihi idan ko da ka jefa mashin sai ya rikide sai jikin sandan ne sai ya doke wannan dabbar sai ta fada da mutu fa katala sai ya kashe wannan dabba fa innahu waqizun to wannan bai halatta baka ya zama waqiz waqif dabbar da aka yi ta dukan ta ta mutu da duka ta mutu ba da abin nan ba ita ce kuma al-mawquzatu fala ta akulta lokacin da zaka ci ba ina fatan kun fahimci wannan hadisi sallallahu alaihi ثعلبة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم ينفل wato idan ka je idan ka je dabba da mashinka fa gaba anka dabbar ta gudu wato ga mashin a take a jikin ta tana ta gudu har ta je ta fada a wani wuri fa adraktahu kai ta neman sai kaje ka same ta ta kulhu to sai ka ci kayan ka malam yamtun karba ta fara wari ba kamar ya ta fara wari kila yau ka jefe ta da yamma ta gudu da mashin kana kallo kana ta limbarewa da mashin baka same ta ba ta fada cikin wani kwazazzabo ko cikin wani rami kai ta nema wata ganta ba wace dare ka fito da safe kana ta yawo sai ka je ka samu ga dabbar ga mashin a take ka san mashin ka ne kace ta halal ne amma in ta fara koyi a wannan lokacin to bai halatta kace ina fatan kun bayyana na wajen duka da sandan ne hmm. tun abin nan suna suna da suna tawa inda jini ya fito ka doke da sanda kuma jini ya fito da wannan lokacin wala da tawili ne wala bai da hujja ba abu da zairi ba ko ta ce sun kuma hujja bai da ita don wannan hadisin hujja ne a kansa manzo Allah ce za a sabta bi arzihi arzihi shine fadin sandar a madadin ka take ta kan فقتل فإنه وكيل حكم زلتي فإنه وكيل باترى التفصيلي بقى ونزل أن ترك الاستفسال منزلة العموم في المصالي هذا فكتي إذن من ذا الله يكاو ما قنا باترى بها استفسال بقى تو أنا توقع تعمل إيه أمومي كنا واتوون قد يزو بيتي آه إنجني يفتو كذا إنجني بيفتو كذا ترمى أمومي بلا أتو وعن عائشة رضي الله عنها أن قوم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga Aisha ta ce waɗansu mutane sun zo sun ce da manzon Allah inna qauman yatuna bil lahmi akwai waɗansu suka zo mana da nama la nazari ban sani ba a alaka rusmallah alaka rusmallahi alaihi amla shin sun ambaci Allah wajen yanka ko ba su yi ba ba mu sani ba fa qala sai manzon Allah ce sammullaha alaihi antum wa kuluhu to ku kun bismillah mana ku tukayan ku sai manzon Allah ce ma'ana kaga za kana tuhumar ka wani mutum ya kawo ma nama daga garin su daga kauyen su daga karkarar su kace to ba sani ko sun in bismillah ko ba su yi ba sani ba manzo Allah sai kai sai kai bismillah kai tun da musulmi ne sai kama zaka dauke su a kikkiawan zuciya sun yi sun yi bismillah رواه البخاري وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم za عن الخلف من ذا الله يا هني دندن الخلف الخلف بن سيد الله فسر شده وصوا أتوافى لأكي نجي في فين يجي تقوى sai mutum ya jefa tsakuwa ya sa tsakuwa akan babban dan yatsansa sai ya sa dan yatsan da ke yi masa haka ya rike kansa ya balla haka shine al-khams kaga duk yaran ba da duk wanda ya taso yayi wannan wasa to amma yanzu kowa tunda yara duk ana zaune a gunni ko sai na kawai da suke yi sosai sunan ba mutum ya fita ya sunan wannan wasa Allah ya raballe ai hausa ce wanda ka sananta ta yanzu kila shine da kusanto da mana mai mai wani tacce tacce tacce wanda da ya ce sunan shi tece kun dai fahimci magana ku kuje ku fassara da komai ne ba ku fassara amma ne kun fahimci alkhaz manzon Allah ya yi hannu dan yin da alkhaz wato mutum ya tsora karamin tsakuwa akan babban dan yatsa ya tsalla za ka danya jefo ne ya hana wa qala ta innaha la tasiru saydan wannan abin da kake ba za ta iya farauta ba wani abin farauta ba wala tamka tanka aduwan ko ba za ta iya lahanta abokin adawarka ba walakin walakinnaha taksiru sunna amma tana kare hakuri ina haka wajen tsotsayi sai ka je karya wani hakuri wa tasqaw al-aina kuma takan cutar da idan mutum kila ka fitarwa da wani idan sa da wannan tsakwa din to shi sai ya hana wato illatul nahyi kenan manzo Allah ya bayani bayan an hana an ce haramun ne to kamar na tambaya me yasa ta zama haramun manzo Allah sai ba ta da amfani sai cutarwa ba ta da amfani don ba ta iya farauto abu ba ta iya kashe dabba ba ta iya lahanta abokin adawa ko ba haka ba sannan kuma ga cutarwa cutarwa ta shine wato karya haƙorin mutum ko kuma lahantar da mutum a sa. to tunda ko abin ya zama ba amfani a cikin su sai cutarwa ka'idar shari'a za ta haramta wannan abin ne متفق عليه an لمسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا التي لا تتخذوا an fi الروح غرضا kar ku riki wani abu wanda yake da rai a matsayin ku rika auna shi wajen koyon harbi gharar abinda zaka auna shi kai saitin sa wajen koyon harbi ya halatta mai koyon harbi harbi da bindiga harbi da kibiya jifa da maki duk wannan daga cikin istidadi na jihadi yanzu cikin muna idan aka ce suwa suka iya baka ba su da yawa ba suwa suka iya sanda ba su da yawa wannan kuma duk da na da duk dubogi kawai haka kuma allah bai halatta ba wannan zaman haka dole sai an koya wallahi ba mutum ya je kawai ya je samu makiyaya su koya wasu kibiya sosai tana da amfani mai tarin yawan gaske ko kawai ma da ake sarrafa kwali da baka da zinane yana da kyau to wajen koyon ne ma sai maza Allah ce idan kana so ka auna mutum ka auna mu rai ka iya sa tuffa ka iya sa kankana ka iya sa kabewa ka rinka auna ta daga nesa kaga zaka samu ta da kibiya ko amma ba zai ka kawo wani abu mai rai ba ka kawo jaki ko lago ko sa ko wani abu kace zaka koyi harbi da shi ko wani tsuntsu kace zaka koyi harbi da shi ba amma fara kake koyan harbi ne dan lahanta shi zaka yi cutar da shi zaka yi sai dai kai da abin da yake ba mai rai ba rawahu muslim وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بأجر أن كعب بن كعب ابن مالك wato wata mace ta yanka shatan wata akwai ta bi hajarin da kaifin dutse wato dutse ta samu irin daga ruwan dutsen za ga daga gefen sa akwai kaifi sai ta amfani da shi wajen yankawa ta fi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai aka manzon Allah tambaya ya halatta a ce wannan dabbar fa amara bi akliha sai ya umarni a ci ma'ana babu laifi abin da ake so yanka din da duk abin da yake mai kaifi ne ba lallai ne ya zama wuka ba zai iya zama tuwa wuka zai iya zama wani abu mai kaifi da zaka iya yanka da shi kuma abin da ake nufi wajen yanka a yanke wannan jijiyoyin guda biyu jini ya faranya shi ake bukata wannan hadisi bukhari ya rawaito wa an rafi ibn khadij radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل من ذا التي ما أنهر الدم دق أبن دي فتن دجني وذكر اسم الله عليه كما كأن بتجرم الله كيف فكل تكتي ليس السن والظفرة ba shi halatta a ce za a yanka ta hanyar haƙori wa gufra ko farce amma sunnu amma shi haƙori fa azmun ai kashi ne ba an yanka ko da kashi wa amma gufru amma farce kuwa fa mudal habashati wannan habashawa ne suke yanka da farce yanka da farce wato sai ce habashawa ma'ana dinne ta ce maguzawa ba a wani lokacin mutane habashin ba musulmai bane ba maguzawa ne suke yanka da farce domin idan kace zaka yanka dabba da farcen ka karshe dai abin da za ta zama shine ya shake ta zaka yi to in ka sake ta kuma ta zama ba abin da annasiha take kenan ko wani abin da ba tunda kuma wannan tana cikin aka fa wadda alaikum wasti wadda mawlahu sayyidina wa fil ghairi lahdi wal munkhaliqa ta zama al munkhaliqa wadda aka shake ta kenan ba farce ne kace ta ba shaka ne ta kace ta kaga ta zama mushe kenan kun gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka kaga anan wurin abinda ake aunawa wajen halaccin cin nama na dabba ya kasance jini ya fita kuma ya zanto an ambaci sunan Allah akai wannan wajen yanka kenan to da wannan ne idan ka zo ka samu dabba mota ta kaɗe ta duk malamai suna tattauna wani ya ce idan ka same ta zai ka yanka wani ya ce a a gani idan ta ji rauni da yawa raunin da ko an kyale ta ba za ta rayuwa to bai halatta a ba amma in dai an kyale ta za ta iya rayuwa to ya halatta a abin da za ka yi kawai da zaran an kaɗe dabba ta zo ta ta kaɗe dabba da ka zo ka ɗauki da ka zo kawai ka yanka ka yi mutum Allah ka yanka idan jini ya fito ka ce zai fito ga halaka ko ka same ta ba ta motsi yanka ka same ta ba ta motsi ta yi wasu mata ba mutuwa ta yi ba sai ka yanka yi bismillah ka yanka idan jini ya fito ka biya wa ne ba jini bai fito ba ya halatta ka cewa ina ba damu fahimta ban motsi ba shi ke nuna alamar mutuwa ba kamar yadda ah, ba shi ke nuna alamar rai ba kamar yadda rashin motsi ba shi ke nuna alamar mutuwa ba kalmin ka wannan a baya ba da an yanka dabba an fede ta an ɗauki nama an tsora akan teburi shi kaɗai yana motsi ta mutu ko tana da rai amma ba alamar yana motsi ba shine alamar rai ba kenan kamar yadda rashin motsi ba shine alamar mutuwa ba da haka duk dabba da aka dai kawai abin da zaka yi kenan tunda maza Allah ce ma an harad dama wa dhukira rasmullah alaihi fakul وعن جابر رضي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا manzon Allah ya yi hanin a kashe wani abu cikin dabbobi sabran alqatl sabran a azartar da abu saboda azaba har ya mutu dan kansa manzon Allah ya hana yin haka ya hana a har a kashe wani abu cikin dabbobi ta hanyar wahalar da shi rawahu muslim wa ana shaddad ibn auf qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga shaddad ibn auf yace manzo Allah yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya tilasta yin ihsani kan kowane abu fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla idan za ku kashe abu to ku kyautata kisan sa wa idza zabahtum fa ahsinu al-dhabha in za ku yanka abu ku kyautata yankan sa abin da ke nufi da in za ku kashe mutum ne yayi laifi na a kashe shi to idan an zo kashe shi sai a yi ihsani wajen kashe shi shi da ya amfani da na'urar da za ta dauke masa lai ba tare da wahalar da shi ba kana zuwa na yankan jikinsa gunduwa gunduwa har ya mutu da wahala kana zuwa ce za a rataye shi da wata igiya har ya zo ya ta tsalle tsalle ya mutu da kyar a'a ko dai a sa takobi a fille kansa ko kuma a harbe shi yadda dai zai mutu cikin sauki taras daya ba yadda zai jiga ta ba kafin ya mutu haka bai halatta ba cikin musulunci kun gane ko ihsani wajen kisa shine abin da za a dauke masa ne dandana ihsani wajen yanka shine yin amfani da wuka mai kau mai kauri shi yasa sai ce wani shidda ahadukum shafratahu dayan ku idan zai yanka ya wasa wukarsa ta zanto tana da kaifi kada zai ta ku wanda ba ta da kaifi wal yurish zabihatahu ya hutar da dabbar da zai yanka din domin idan hukana da kai bi da ka yanka ɗaya biyu sai ga shi kenan jini yadda ka fa an yi fantin din daga ciki za yana fitowa amma da yanku duddura ce kana ta yi kana ta yi ka kafa ƙarfa ba har sai da kace kana ƙara washi wannan ta azuntar da dabbar kenan wannan hadisi muslim ya rawaito wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul zakatu ummihi an karɓo daga manzon Allah manzon Allah ce zakatul janini zakatu yankan dan tayi da ke ciki shine yankan wasu idan dabba tana da ciki sai aka yanka da aka yanka sai aka zo fida sai aka fito da abin da ke cikin ta baya da rai kenan yankan shi shine me sa in za a iya ci sai a ci haka in za a iya ci ba haramun bane ba amma gida da ku ba a ci karka ce wadansu kuma ci sai ka yi ta kamar Allah da zaman da mu haramun ne ce ba haramun bane amma a garin mu ba sa ba ci ba in yana dare sai ka yanka shi dan yana dare kama shi da kishi ko ya dange idan kuma ba ka bukatar yankansa kana bukatar za ka rene shi akwai wata tunkin da za ta shayar da shi sai ka rike shi ka shayar da shi ka rene shi har ya girma amma ana magana ya fito ba rai an yi jida sai ka samu da a ciki ba rai ya isa haihuwa amma ba rai shikenan yankan mahaifiyar shine ne yankansa ka duba dan Allah shari'a musulunci babu wani loko da ta bari a cikin rayuwar mu ya zo na wani abu da kake bukatan fatawa akan su gashi manzo Allah ya yi fatawa tun kafin mutum ya yi tunani hadisi ne wanda Imam Ahmad rawaito wa sahahahu ibn Hibban hadisi ne sahihi wa ibn Abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala al-muslimu yakfihi ismuhu an karbo daga Abdullah dan Abbas yace shi musulmi sunan sa kawai ya ishe shi fa inna fi an yusammiya hina yazbahu falyusammi thumma liya'kul idan ya zo wajen yanka sai ya manta bai bismillah ba sai yanka dan ba bismillah to idan ya zo ci sai ya bismillah shikenan aka abdullahi abbas ce akhrajahu ad-darqutni wa fihi rawun fihi ibnu ba'd ibn hajar yake a cikin da hadisin akwai wani rawi wanda yake akwai rauni ta tattare da haddasa wa fi isnadihi muhammad ibn yazid ibn sinan wa huwa saduqun da'if al-ibzi a cikin sanadin kuma akwai muhammad ibn yazid ibn sinan shi kuma saduqun da'if al-ibzi irin waɗannan hadisan su da'ifai ne wa akhrajahu abd al-razzaq bi isnadin sahihin ila ibn abbas mawqufan alayhi

da haka idan mutum bai yi basmala ba ko da ta hanyar mutuwa ne baya halatta a ce wadanda suka ce basmala mustahabbi ce ba wajibi ba ce ba wadanda suka ce wajibi ce in yana tune amma wajibci ya faɗi in ya manta da haka sai musulmi ya zo yanka ya so ya yi bismillah sai manta bai ba sai yanka dabba baka cewa ta zama haramun za a ci tunda ya manta ne amma yana tune yin basmala to wannan ganganci ne kam an fahimta ko وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر wancan hadisi da ya gabata yana da shahid hadisin da yake ba da shaida kansa a cikin marasil na abu dawud wato yace zabihatul muslimi halal yankan musulmi halal ne zakara sunallahi alaiha aw lam yuzkur shin ya ambaci sunan Allah ko bai ambata ba wa rijaluhum wasafuna kamar yadda muka da mas'alan da ya zance guda uku ne idan ka duba tafsirin ibnu kasir karkashin fadin Allah ta'ala fa kulu mimma Allah alaihi da ma la kuma Allah ta kulu mimma Allah alaihi duk za ku ga wannan bayani na ga sai mu takaita anan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu laba wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe mu assalamu alaikum baya ta ita ce na kasance ina karatun na kasance ina karatun alqur'ani da kuma bible to amma na ci karo da wasu ayoyi biyu masu alaka wato daya masu alaka ɗaya da ayan alkur'ani ɗayan kuma a bible ta farko ita ce aya ta goma a suratul ahqaf wanda kuma take da alaka da surar da surar cikin bible wanda Allah ke yi wa annabi Musa alaihi salam wahayi wato Deuteronomy ta ce zan tayar musu da annabi daga cikin ‘yan uwansu kamar kai wato kamar annabi Musa kuma zan sa kalmomina a cikin bakinsa kuma zai zai na isar da dokokina a gare su to malam ina son tafsirin ayan qur'ani wato aya ta goma na cikin suratul ahqaf da kuma dangantakar wannan ayar da maganan da na kawo na bible wannan ba ta da alaka da karatun sai dai ka same ni gobe da safe sai mai magana da kai na'am malam ina son ah, in yi tambaya a kan kira'a domin tun da nake bin ka sallah ban ji kana canza kira'a ba shin bai halatta mutum ya yi cikin sallah ba ne? ya halatta shin malam me wannan hadisi yake nufi kuma shin ya inganta ana jalisu man zakara ne a gaskiya ba su ingancin sa ba a da Allah malam shin sha a tsaye ko ci a tsaye yana da kyau ko akwai wani hadisi akwai hadisi cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yasrabanna ahadun minkum qa'iman kar ɗaya daga cikin ku yadda ya sha wani abu yana tsaye sana akwai hadisi cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal wanda manzon Allah ya hana sha a tsaye har yake fadawa wanda yake ba magana yace yanzu lokacin da kake shan wani abu zaka so a ce mage ko kyanwa ta zo ta tsoro baki ku sha tare yace ba zan so ba yace to lokacin da kake shan abu a tsaye wanda ya fi kyanwa mu ne zai sha tare da kai shine shedan wannan a cikin musulun da Imam Ahmad dan Hanbal sana ko wani hadisin daban wanda ke cewa manzon Allah ya hana sha a tsaye a wani ma yake zajara ya yi tsawa dangane da sha tsaye to wannan sai ya nuna cewa ba shi halatta mutum ya ce zai ci abu a tsaye ko ya sha abu a tsaye akwai waɗansu hadisan daban waɗanda suka nuna manzon Allah ya sha a tsaye to wannan duk malamai sun ba su fassaran cewa inda manzon Allah ya sha a tsaye galibi ya sha ruwa ne a jikin sarka irin fatan nan da ake ce mai ta a zuba ruwa a ciki sai a rataye ta jikin wani abu sai manzon Allah ya zo buɗe bakin ya karkato ya sha ya mai da ke ya daure kai ma in yanzu ka je wani wuri wurin shan ruwa haka ya zama kai wannan babu laifi amma matukar kana da abin da zaka zuba ruwan ka tsuguna to haka aka fi so ka zuba ka tsuguna ka sha dan shine bai ci karo da abin da manzon Allah ya yi bana hani cikin sahih muslim shi malam da gaske ne wai tururuwa aljana ce a ba aljana bace ba don ba mu da wani nasi da nuna mana cewa aljana ce malam ya halatta mutum ya yi azumi ko sallah da niyyar mace ta so shi ma'ana yana nufin da ya sallah din sai ya tawassuli da wannan sallar ko da ya azumi sai ya tawassuli da wannan azumin dan matar ta so shi babu laifi ya dan shi yana son ta ne kuma ya kila ita bata damu da shi ba sai yake son da akwai wahala a ciki dan kana son mutumin da baya son ka kana cikin matsala ba amma hakan da yayi ne ya roki Allah dan ta so shi wannan babu laifi matuƙar son da yake so da ita so ne na aure so ne na shari'a hmm. ba so ne kawai na soyayya ba so ne na aure wannan babu laifi malam ya halatta mutum yayi addu'a da yarensa a cikin sujada ko bayan tahiyar karshe in ba zai iya larabci ba ba in zai iya da larabci so ake yi da larabci wato lamarin larabci yana da ban mamaki fa yadda muke ɗaukar hukuncin larabci wato muna ɗaukar shi da sauki malamai ko na da tun daga lokacin su habbai hatta da har zuwa tabi'u tabi'ina ba sa daukan maganar maganar larabci da mata nusus din da aka rawaito daga wajen magabata shine idan ina jin larabci kana jin larabci muka haɗu makaruhi ne mai magana da wani yare da ba larabci ba makaruhi ne mai magana da hausa ko da fulatanci ko da turanci sai dai da larabci saboda mu haɓaka yaran wasu shine yare na musulunci wanda aka saukar da alkur'ani da shi kuma aka rubuce hadisan manzon Allah da shi fahimtar ta fahimta ne na addini ko fahimtar larabci makamashi ne na fahimtar addini ga wanda yake son ya fahimta jahiltar larabci kuwa jahiltar addini ne da haka yadda mutum duk zai ya haɓaka larabcin yana da matukar muhimmanci da shi za yi addu'a idan har za ka iya yi sai dai in larabcin ka baya da kwarin da za ka iya faɗin bukatunka na addu'a to sai ka faɗa da yaranka ya halatta amma mutukar kana jin larabci to ba za ka yi amfani da yaranka ba ban gane ba mutane da su ga kamar ɗalibai ɗalibai a duk wannan mutane ba su ga yanzu su ta filfan su aiki san wani farka lokacin da za ka yi abu ka mutane za su ce kaza kaza amma duk yaran da kake son koya in ba ka yi shi a bakin ba zai yi ba amma kana taba ana maka cewa kai kuskure ka gyara kana taba ce kai kuskure ka gyara da haka mutum zai iya ah, yanzu mutane yanzu karfi daji ba an mayar da kowa ba dan boko ba dan boko kowa dan boko ne ba wanda zai iya magana sai sai ba tare da ya kawo kalmar turanci ba har ma sai zanto wani ramzi ne na wayewa mutum idan ya amfani da larabci amma kuma ramzi ne na ya sayi idan ka idan ka yi amfani da turanci wayewa idan ka yi amfani da larabci kuma a dauka wani ya sayi ne ma'ana wani baki dafa mai wanda bai san duniya ba to wannan kuma daukan a haka din shine kidahumancin domin wanda wanda bai yi larabci wallahi ya cutu ba karamin cutuwa ba hasara kan sai dai tare kuma amma a duniya dai kan mutum ya riga gama yin hasara ta wanda bai iya larabci bai iya karatun qur'ani ba hasara sai dai tare ina fata an fahimta ba amma mutanen mu ba sa gane haka wato a daidai lokacin da su wayayyu cikin turawa suke karatun larabci ba fitin yau fa tun lokacin da turawa suka fito daga cikin jahiliyarsu wanda su ba su fito ba daga cikin jahiliya sai shekara 200 da ta wuce baya kafin wannan suna cikin jahiliya ta ƙarshe da kidahumanci ba abin da ya fito su daga cikin jahiliyan su sai kokarin karanta abin da ya shafi gabacin duniya idan an ce gabacin duniya ana nufin kasashen musulmai mutanen su karkatun ba su je san su yi karatu su ɗauko littattafan addinin musulunci su karanta a nan suka koyi likitanci a nan suka koyi tsare-tsare da dama da suka shafi rayuwarsu hatta tsare-tsaren birane ba wani mutum da ya fara tsara birane da tituna a duniya gaba ɗaya irin Umar ibn Abdul Aziz da kaya ta birane da aulun su turawa suka dauko da tarihi tarihan su idan likitanci ne daga maganganun irin su Ibn Sina wanda galibi duk musulmai ne daga cikin maganganun su aka rinka dauka aka mayar da su tsare-tsaren kiwon lafiya da sauransu to amma dabaran da suka yi za abin da suka dauko sai su mayar da shi da sa sai su kona wancan littafin da suka dauko daga ciki ko su koyaushe a gidan tarihi don wata rana in bincike zai sa a koma gare shi kuma har yanzu suna tura mutanen su koyi harshen larabci in ma don su cimma wata manufa ta siyasa in ma dan ayyuka da suka shafi diplomatics wato harkokin diplomasiya tsakanin kasa da kasa in ma dan ayyuka da suka shafi leƙen asirin kasa suna tura mutanen su koyi kowane yare a duniya dan idan sun koyi yaren ko su yi amfani da wanda sun koyi yaren naku su mallake ku ko su saci wata kimiyya da fasaha da dabarar su ƙara a cikin nasu ta yadda sai kun koya a wajen su turawa suna cutar da mu wato sosai da sosai yaren su kawai suka koya mana kuma a cikin wanda suka yi basira wanda banda yaran nasu suka koyi kimiyya fasaha tattalin arziki idan suka dauke su suka gansu za su sace su kai su kasar su su baka abin da kai ba za a baka a nan kasar ba mu kuma sun turo mana yin cikin su su zo da jankun ne ba su iya komai ba a ba su aiki da mota da abubuwa da mutum daya ana biyan shi abin da ake biyan wajen albashin mutum goma shekara shi kadai ana bashi a wata daya amma waɗanda suke zakakuran cikin mu duk kuma sai su tafi can gurin sai su sace mana su sawa cikin likitoci ne masana ne ta kowane fanni sai su sace mana su shike da mu kuma gurin muna nan mun iya turanci muna karatun jarida shike da mutum ya zo ya ta aiki babu ci gaba ba wayewa babu menene har ka zo shike nan ka tsufa a maka ya ka koma kana cin fanshi da gratuity da kana karatun jarida kana zage zage har ka mutu to dan ne muka iya wannan muka ki koyan harshen larabci wanda da shi zamu gane qur'ani lokacin da ake karanta mana shi a cikin sallah ko wani dan uwa da muke karatu da shi a mai dubu to yakan je wani gari ya karawo ya faɗa mun wata magana akwai abin da ya ci amma akwai abin kai kuka yana masa sallan tarawih cikin karatun suratul al'am. sai ya zo falamma ra al-qamara bazidan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunan min al-qawmi dawalin sun da suka ce amin sun dauka din da kace dawalin du'a za faɗa amma da ke zo ba sai da ake fatiha ba suka ce amin kafin a zo shiga wannan amma da matsala wallahi wallahi shi ne su kuma bata mana sallah ne kuma yanzu mata sun fi mu kokari wajen makarantar islamiyya yanzu in ka bude makaranta ta maza ka bude ta mata sai ta mata ta yi shekara goma kullum ci gaba ta ta maza ka in ka yi sa'a shine sai wata biyu zuwa uku amma fa ranar budewa kowa zai so sai fam aji sai ya cika har waje to amma kafin wata ɗaya sun daina zuwa saboda abin da muke ba karatu irin son rakumin yara a san yara daga nesa in sun ga rakumi za su yi ta wata tafi rakumin rakumi zuwa nono in yi mutu su kafa wanda ba za su ke waka gadi za su iya tsayawa amma wallahi ina faɗa muku cutuwa ce wallahi zan to zaka yi larabci ko baka iya karatun qur'ani in ana neman gidaje dan kauye aka same ka to an samu to sai a koma gida an huta da wahala ga gidaje kana musulmi baka iya larabci baka iya karatun qur'ani ba ina fadin wannan dan ku ji haushi ku koya cikin littafin ibnu tabiya ikhtibar as-sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahil ya ya kama gangano masu yawan gaske daga cikin sahabbai tabi'ai da suke ganin aibun kana jin larabci ina jin larabci mu hadu muna wani yare da mun ba larabci ba aibu ne ba karami ba a ratana suke kira abu malaman da wato idan sun ce rafana kamar kashin hagudanci wato ga wadansu suna maguzanci domin da dole ga wadansu suna ajamanci ko gwaranci in za mu san sautin ma'anar kalmar sai mu ce gwaranci ga wadansu suna gwaranci duk abin da kake in ba larabci ba sunan shi gwaranci gwaranci ne fasa larabci ne fasa na'am malam ya halaka mutum ya jinginar da wani abu nasa domin ya cika kudin kujera zuwa aikin hajji da niyyar da zaran ya komo sai ya biya yan wannan abin yana cikin larurar sanar rayuwa bai halatta ba amma in ado ne na rayuwa yayi haka babu laifi don Allah bai wada ta aikin hajji ba sai ga mai iko wanda ko sai ya musguna wa kansa wajen abin rayuwa to kaga baya da iko kenan ya hakunta kansa abin da Allah ya hakunta masa malam yaya matsayin shahararren zancen nan mai cewa dukkan dan kwai halal ne wannan zancen magana ce ba fa ba hadisi ne na manzon Allah ba magana ce ta Hausawa take faɗin ta har kawai ba daidai ba ce ba domin akwai da yawa daga cikin ayan ƙwai waɗanda suke haramun ne malam wai shi ne menene sahihancin maganan cewa idan tururuwa ta fito a cikin gidanka a cikin gidan mutum ko ɗakinsa sai ya ce sai ya ce mata sai ya ce masu ku tashi sau uku kafin ya kashe su ko akwai hadis je masauna hadisi ba kamar hmm? eh maciji wannan manzo Allah ya ce maciji na gida ba a kashe don in dai kuma maciji a gida aljanna maciji na sosai shine wanda ke daji wannan shine ake ba amma mutum ya dena kokarin kawo maciji hari a cikin gida yawanci aljanna ba dai a gida ba ce in dai maciji a gida ne to aljanna haka manzo Allah yana cikin hadisi kar kai kokarin kashe shi zaka masa wa'azi ya tafi zai tafi kuma magana za zaka masa cewa lallai kana cutar da mu ya kamata ka tafi maka yana ka kai tafiyarka sai ka tafi da nan dan kana mai tafi biyu ko uku zaka neme shi ka rasa hmm. saboda da ya ce Allah ka an jarraba an gani ya ce game da tururuwa an jarraba gani in dai har mutum ya zo ce musu su tashi ya haɗa su da Allah to suka tashi din ku bar wajen shikenan tunda kun jarraba amma dai abinda kuka tambaya hadisi ya ce ba lalle bane ba wannan ni ban ga hadisi ya ga wannan amma tajriba ta nuna shikenan tun daga shi manzo Allah ya kace su in dai har mutum zai iya tashin sa wannan hanyar ba tare da kace su ya kace ya kace su menene muhimmancin hada diga-digai da ma muke yi a sallah wajibi matsayinsa cikin sallah hada sahu wajibi ne haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi la tusawwuna suhufakum ala yakhalifan Allah bayna qulubikum ko ku hada suhunku ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku ku zanto ba sa fahimtar juna kuna yawan sabani da juna kuma yace ku tsayar da sallah tsayar da sa'a ku tsayar da sahu domin tsayar da sahu na cikin tsayar da sallah haka manzo Allah bayna cikin hadisi annoman bin bisir ke cewa kana ahaduna yunziku katifuhu bi katifi katifuhu bi katifi sahibi wa qadamahu bi qadami sahibi za ka ɗaya mu ya hada kafaɗarsa da dan uwansa uwansa diddigarsa da dan uwansa haka bai suke manzo Allah ce tarasu wa taras shine hadewa gam yace domin na gashi dan yana bai tsakankanin ku kamar tinki ya sabar haifa sai rinka jefa muku suwa sai cikin sallah ma'ana inda ku hade su sai sai kurda sanan ya fita sanan ya kurda sanan ya fita sanan har ya rinka jefa muku yace kai raka uku kai wanda ce kai raka bi kai da ke da baka sani ba wanda ce kai da kace da sallah baka da alwala sai ka ji kana kai suwa ko ina da alwala ma ko alwala ta tawo to rashin hada sahu yana kawo wannan haka manzo Allah bai na cikin hadisi malam ka ce ajiye kare don jiran gida ya halatta to hadisin da yake nuna mala'ikun rahama ba su shiga gidan da yake da kare to yaya kenan kuskuren ka kenan da ka na nafi ni na ce wanda yake ba sa shiga shi kuma ce ya aje kaga kanka ce na ce kuskure ne ce ni na ce ba hadisi mun kawo ba babu mun karanta mun kawo dadin karatun kenan na littafi daga yau kar wani mu karanta hadisi yace na ce ya ce na ce yi ganganci Maza Allah bai faɗa cikin hadisi Na tambaya ta ƙarshe ita ce azumi shida da ake yi a shawwal idan mutum ya wuce shidan fa ya saba Maza Allah Maza Allah shida yake kai kai kari cikin addini baka da hujja ko baka da lada ya kamata mu rinka kiyayewa wato mu rinka baiwa hadisan manzo Allah matsayin da suke da shi na girmamawa na'am a gaskiya ni ba na ganin halarci idan an kira sallah a masallaci sallan asuba a zo a sa kira a ta karatun ƙur'ani kafin lokacin da za a zo a tayar da sallah kiran sallah din ita ce Allah ya shar'anta wadanda sukan ce yin hakan na farkar da mutane kiran sallah shi Allah ya shar'anta nan a farkar da mutane shi yasa aka ce ayi biyu ko sallah na mata daya amma asuba sun yi mutane na bacci za a kira aka ce ayi biyu idan aka yi dayan a farkar da su dan su sa idan aka yi na biyu kuma a sanar da su cewa lokaci ya shigo dan su tafi masallaci to wannan ita ce wasila shar'iyya amma muke za mu sa kirar qur'ani to wannan dai ba wasila ce shar'iyya ba ko alama sannan wanda ya zo masallaci yana waɗansu zikiransa ko yana karatun qur'ani sai zaka hana shi haka wanda yake a gida ma a cikin ɗakinsa kafin ya fito idan an kira sallah da biyu shi ka hana shi dan haka kashi da hakkin mutum dan haka gaskiya ya kamata mu kiyaye wannan wato ba ma yin bai kamata mu rika yin addini da kaza <laughs> na taɓa wannan fatara almuri sai wani ce malam kasa ɗinka muke sa na ce ko da waɗanda ya haramun <laughs> abin <laughs> wai ganin shi kamar wani gata aka yi mutum da an sa kasu ɗina an saba manzan Allah abin ka ta kai mun ba ka saba manzan Allah kuma me da cewa kasu ɗina kasa ko kasu ɗina kasa bai halatta ba balantana kuma a wani gari ya kama ne faɗa wala wa wa azumin azumi hmm. mutum dama ya saba da alhamis da alhamis to kuma sai wani ci gaba da abin shi kenan idan ya saba yin litinin da samis bayan ya zama ta shawara ya ci gaba da yin kayansa wannan ai daban amma shi abin da yake magana yana ganin shirin ta yi kaɗan bare kara su zama bakwai ko takwas a gona ya yi ƙari cikin addini abin da Allah da manzansa ba su shiranta ba jama'a sai mu yi haƙuri insha Allah gobe zan yi tafiya amma zan sake dawowa ba da lokaci mai